A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai suna mai bare ta TV daga wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, daga wannan gari namu na Kaduna, daga wannan unguwa ta mu ta Tudun Wada don ci gaba da faɗakar da al'umma akan abin da ya shafi addini. To yan uwa yau ina ɗauke muku da wani karatu ko kuma in ce da wani raddi wanda zan yi ma ɗaya daga cikin masu surutu masu rantsewa akan ƙarya masu tabbatar da abu su kore shi bayan ba Allah bane ya kore ba manzan Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kore wannan saƙo ne wanda ai sharing ɗin shi har ya isa zuwa ga alkanawi sani rabi'u alkanawi mai da'awan kore abin da Allah bai kore ba mai da'awan kore abin da manzan Allah bai kore ba mai awon kore abin da as-salafus ba su kore ba na san duk wanda yake bibiyan shafin sa kwanakin bai alkanawi yi bayani akan istikara istikara manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma khaba man istikara wala nadima liman istashara duk mutumin da zai abiye istihara ba zai tabe ba sannan duk mutumin da zai abiye shawara ba zai yi nadama ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu hanyoya ta istikara daban-daban iri-iri kala-kala to amma alkanawi ya tabbatar da istikara ƙwara ɗaya wacce ya ce duk istikaran da ba wannan ba wacce ya karanto wannan istikaran bokanci ce wannan istikaran tsibbi ce wannan istikaran babu ita to kaga ba a san mutumin da zai ce babu wanda zai ce babu abu ko akwai to daga Allah sai manzon Allah isbatu lillahi tabbatar da abu na Allah ne wa isbatu li rasulillahi tabbatar da abu na manzan Allah ne annafiyu lillah korewa na Allah ne wa nafiyu li rasulillah sannan korewa na manzan Allah ne amma ga alkanawi ya zo ya karanta wata istihara kwaya ɗaya maimakon ya ce a iyakan sani na abin da na sani kenan sai ya ce babu duk istikaran da ba wannan da ya tabbatar ba tsubbu ne to inda duk istikaran da ba wanda ka tabbatar ba tsubbu ne to malaman ku yan salafiya su ne yan tsubbu yanzu za mu baka ilimi mu tabbatar maka da cewa akwai istikarori wanda aka yi wanda ba irin nakan ba kuma suna nan a addini na farko shine istikaran da aka yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai istikara wacce aka ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wacce ba irin wacce ka karanto ba ba kuma irin wacce ka kawo ba ya kai alkanawi kaga wannan ya tabbatar da cewa ka shara da ƙarya kenan ko kuma a'a ilimin ka bai kai ba jahilcinka ya bayyana ka kora abu bayan akwai shi idan iyakan sanin ka ne sai ka ce a'a iyakan sani na wannan wannan ita ce istikara wacce na sani ta sunna to za mu tabbatar maka da istikara ba irin wannan ba wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kan shi an kai shi wajen malami kuma malamin ya ma annabi irin istiharar da yi mai ko ba irin taka bace. sannan bayan nan za mu kawo maka littafi wanda malaman salafawa bayan manzan Allah sallallahu alaihi su ma sun yi istikarori kala-kala sunan istikaran ma istikaratun salafiyyatun istikarori na malaman salafawa to saboda haka ka duba wannan littafi gashi nan kamar yadda kuke ganin shi sahihul bukhari gashi sahihul bukhari ne littafin sahihul bukhari gashi kamar yadda kuke gani to mai sauraro na da kai kanka alkanawi ga ilimi zan baku ka duba hadisi na farko a cikin sahihul bukhari qala shaiku al-imamu Alhafizu Abu Abdullahi Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim bin al-Mugira al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babi na farko, hadisi na farko, a hadisi na uku a cikin wannan littafi za ku ji yadda aka kai manzon Allah wurin malami, kuma malamin ya ma annabi bincike kuma ya faɗa ma annabi abin da ke damun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ba irin istikaran da alkanawi ya kawo ya ce duk istiharan da ba tashi ba ta zama bokanci. in ka duba hadisi na farko shine an ka duba babun babu kai babu kaifa kana bada ulwahi ila rasulillah babun da zai bayani akan yaya ta yaya aka fara ma manzon Allah wahayi hadisi na uku cikin bukari haddasna yahya bin bukairin haddasana laisu an uqailin an ibn shihabin an urwa bin zubair an aisha ta ummul mu'minina daga aisha uwar mu'minai annaha qalat tace awwalu ma a bihi rasulullah farkon abin da aka fara ma manzan Allah minal wahayi na wahayi an ru'uya as-saliha shine mafarki na kwarai finnoma a cikin bacci yake ganin abu wannan abu in annabi ya mafarki mafarkin sai ya zama sai ya zama wahayi ne daga daga Allah fakana la ya fakana la yara ru'yan annabi bai kasance ba yana ganin wani mafarki illa ja'at face mafarkin ya zo masa misila falaki bai misalin bullowan alfijir summa hubbiba ilaihi alkala'u daga nan aka sanya wa manzon Allah sanya ji ya kadaita wa kana ya kalubi gari hira annabi zai tafi ya je ya boye a kogon hira ya kadaita a kogon hira naga wani malami maki manzon Allah ba wahabiye wanda yake cewa sufaye zuwa suke yi su ɓoye zai su shige cikin wani wai suna halwa tsawon kwanaki kaza wannan abin ba shi da asali a addini to wanda ya fara shiga halwa a farkon al'amarin shi ma shine annabi Muhammadu faye sun yi koyi da annabi ne halwar da suke shiga kwana arba'in annabi shi ma shi kaɗai yake zuwa ya je shige kogo ya zauna ya halwa to kaga faye a shi su suna ainihin koyi da manzon Allah ne Kuka da bakwa yi kun ga bakwa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shi su su suka fi kowa koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun mahubbiba ilaihi kala'u sannan aka sanya wa manzon Allah san ya je ya kaɗaita wa kana ya kalu bi gari hira annabi ya kasance yana kaɗaita a cikin kogon hira fa ya yana bauta wa huwa ta'abbudu shine bauta allayali na dararruka zawatil adadi masu ƙididdigun adadi kabla an yanzu a ila alihi kamin ya koma zuwa iyalansa wa ya tazawwadu lizalika ya je ya ɗebo guzirin abinci suma yarji'u ila Khadija sannan sai annabi ya koma wajen Khadija fa ya tazawwadu li misliha sai ya ɗebo guzirin abinci misalin yadda zai ishe shi kwanakin da zai yi hatta ja ahul haqqu har sai da gaskiya ya zo wa manzon Allah wa huwa fi gari hira'in yana cikin kogon hira wa ja ahul malaku sai mala'ika ya zo shine jibrilu fa kala sai ya ce ikira ga yi karatu fa kala ma ana bi qari'in sai ya ce ni ba mai karatu bane fa a kaza ni nan da nan sai mala'ika ya kama ni, fagadda ni mala'ika ya matse ni hatta balaga minni aljahada har sai da wahala ya isa izuwa gare ni. Sun ma arsala ni sannan ya sake ni, faƙala sai ya ce ikira ka yi karatu, faƙultu ma ana bi in na ce ni ba mai karatu ba ne. Fa a kaza ni ya kama ni, fagabda ni asaniyata ya ƙara matse ni karo na biyu, hatta balaga minni aljahada har sai da wahala ya isa izuwa gare ni. suma arsalani sannan ya sake ni faƙala sai yace ikira kai karatu karatu faƙultu ni annabi muhammadu sai na ce ma ana bi ƙari in ni ba mai karatu ba fa a kazani ya kara kama ni fa gaddani ya matse ni salisata karo na uku suma arsalani sannan ya sake ni faƙala sai yace ikira kayi karatu karatu faƙultu sai na ce ikira bismi rabbikal lazi kalak kalakal insana min alak ikira wa rabbukal akram allazi allama bil kalam zuwa ƙarshen aya faraja biha rasulullahi sai manzon Allah ya dawo yarjufu fu'aduhu zuciyar manzon Allah tana cike da tsoro shine yarjufu tana bugawa tana cike da tsoro fada kala ala Khadijata sai ya shiga wurin matarsa Khadija binti Kuwailidin ‘yar Kuwailidu radiyallahu anha, faƙala sai ce zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni annabi da ya ga mala'ika jibrilu bai san mala'ika bane sai ya shiga cikin tsoro ya dawo zuciyar shi tana bugawa ya firgita fa zammaluhu sai suka lullube manzon Allah hatta zahaba anhu rau'u har sai da tsoro ya tafi gabarin annabi ya dawo hayyacinsa faƙala li khadijata sai annabi ya faɗa wa khadija wa akbara hal kabara ya ba ta labarin duk yadda suka yi da mala'ika jibrilu a lokacin bai san mala'ika bane sai ya ce mata shi to ala nafsi Ka ina jin tsoro fa kan kaina anya wani abu ba zai faru da ni ba kuwa abin ya tsorata ni ina jin tsoro Baƙalati kadijatu sai kadija ta ce kalla wallahi ba haka ba da Allah na rantse kalla wallahi ma yukuzi kallahu abada ya masoyina ya miji na annabi Muhammadu Allah ba zai taba tabar da kai ba har abada innaka latasilur rahima domin kai kana sada zumunta Wata hamilul kalla kana ɗaukan nauyin wanda ba shi da nauyi Wata tasibil ma'aduma wanda ba shi da shi kana tufatar da shi Wata taqarid daifa kana ansan garan baƙi? in baƙi sun zo gidanka baka musu ruwa kana ba su abinci wannan shine halin manzon Allah wato inu ala nawaibil haqqi sannan kana taimakawa ɓangaren gaskiya duk inda gaskiya take anan kake ya miji na wannan magana nuna na Khadija ne Spandala bihi Khadijatu nan da nan Khadija matar Annabi ta ce mai tashi tashi mu je. Eh bari mu je wajen malami ya duba mana ya ga me ka gani abin nan da ka gani kar a ce abin cutarwa ne. Hatta a tadbihi waraqata bin Naufal hatta kai shi wajen wani malami da ake kira shi waraqa bin Naufal. bin Asdin bin Abdul Uzza ibnu Ammi Khadija yana da dangantaka ma da Khadija dan kawun Khadija ne dan babban Khadija ne wa kana ra'an tanassara fil jahiliya ya kasance wani mutumi ne wanda a zamanin jahiliya ma ya yi addinin Kiristanci. Wakane kana kitaba ya kasance yana rubuta littafi al ibraniya da yaren Ibrananci. Fa yaktubu min injili yana rubuta Injila bil Ibraniya da yaren Ibrananci masha Allahu abin da Allah ya so. An yaktuba ya rubuta wakane shaikan ya kasance tsoho ne kabiran babba kad amiya ma ya makance makaho ne Faƙalat lahu Khadijatu sai Khadija ta ce masa, Yabna am, ya kai ɗan na?' isma mini bini akika, saurara daga ɗan ɗan uwanka. Kaman kai ne ka zo wajen malami sai malamin ya ce me ke tafa da kai to haka aka ma annabi Muhammadu. Gashi nan Buhari ya rawaito ba na rawaito ba. Haka aka ma annabi, saurara daga ɗan uwanka sai ya ce min to ina jinka. ka, lahu warakatu sai waraka ya ce yabna aki ya kai ɗan ɗan uwana ma za tara me abin da ka gani ka faɗa min ni kuma zan bincika maka in ga menene in faɗa maka abin nan da ka gani to fa malami ne fa wannan <laughs> ba annabi bane gashi fa akbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabara mara'a sai annabi ya bashi labarin abin da ya gani fa qala lahu waraka sai waraka ya ce masa sai ya bincike ta ya aka yi waraka ya gano wahayi aka yi mai a'a mala'ika ne sanar da Allah ne sanar da shi kai tsaye ilhama aka yi mai a'a istikara ne warqatu bin nawfal yayi istikara ne istikara warqa yi ma manzon Allah sai ya ce mai hazan da musul lazina zalallahu ala Musa abin ka gani wannan mala'ika jibrilu ne wanda Allah ya sauka mu annabi Musa <laughs> alkanawi irin wannan istiharan da ka karanto irin taka ce ka ce duk wacce ba kalan taka bace bid'a ce tsubbu to ga irin wacce aka ma manzan Allah kalan naka ne saboda aka ka daina wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha babu wanda zai iya kewayewa da ilimin Allah sai abin da Allah ya ga dama kar ka ce babu korewa na Allah ne na manzan Allah to gashi ka ce babu ni gashi na tabbatar maka kalan istiharan da ba irin wacce ka karanta aka yi ma manzan Allah ba shikenan kun ji abu na farko da warka ya faɗa wa manzan Allah sai ya ce ya laitani fi ha jaz'un, ina ma dai ina da rabo, laitani a konu hayyan, ina ma zan kasance rayayye, Izi yi kurjikuka ƙaumuka lokaci izi yi lokacin da mutanenka za su fitar da kai. Faƙalar Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, sai manzala sallallahu Alaihi wasallam ya ce, awa mukuriji yahum yanzu mutane na za su kore ni daga garin da nake ko ba a kori manzan Allah daga makka ko ba madina ba kala na'am sai waraka ya ce e lam yati rajulun babu wani mutumi da zai zo da misila ma ji ta bihi misalin abin da ka zo da shi illa udiya face an cutar da shi ba wanda zai zo da misalin irin abin da ka zo da shi ya rasulallah face sai an cutar da shi sai an mai kiyayya shine illa udiya kalmar man adali waliyam faqad azantuhu bil harbi ita ce anan udiya an gina ta ala an gina ta mabni lil majhul wa in yadrukuni muka? da zan kai lokacin nan ina raye in same ka ka zama annabi an suraka nasarar mu'azzaza zan taimake ka taimako mai girma sun malan shaf, warakatu an tuwafiya wabatar alwayu shi waraka bi ainihin doki wani lokaci ba sai ya rasu kaga abubuwan da ya tabbatar da manzon Allah na farko ya ce abin da ka gani mala'ika jibrilu ne ya tabbata mala'ika Jibrilu ne ko bai tabbata ba ya tabbata a ina ya gani a istikara abu na biyu ya ce masa ya ce masa mutanen garin ka za su kore ka an kore manzon Allah daga maka ya koma madina ko ba kore shi ba an kore shi abu na uku ya ce me ni zan mutu kamun lokacin kuma kamun lokacin waraka ya mutu a wata ruwayan ma ya ce me anta nabiyyu akhir zaman kai ne annabin ƙarshen zamani to saboda haka alkanawi na baka kyautan karatu gashi nan a cikin sayul bukhari kada ka ƙara cewa babu wata istikara bacin wannan sannan idan muka tafi cikin wannan littafi abuwabal faraji gashi abwabal faraji ma'ana ƙofan ƙofofi na yaye damuwa in ka duba cikin littafin na saidi muhammad bin alawi al-maliki al-hasani ko al-husaini in ka duba za ka gani inda malin ya kawo gashi istikaratun salafiyatun da ba na so na danka bako karatu sai dai in yi karatu in ka musu sai in ɗauko maka littafi gashi istikaratun salafiyatun gashi istikaratun salafiyatun istikara na 'yan salaf wannan istikarorin istikara ne da aka samo su daga malaman salaf salafawa istikaratun salafiyatun malam ya ce wa ja'a an ba'adi salafi hakika ya zo daga wasu shashin salafawa kaifiyatun ukura lil istikara nau'i nau'i kala kalan istihara banda wancan da kuka sani banda wanda aka samo daga sayyidina rasulullahi to an samo daga salaf lallai su ma suna gabatar da an samo daga salaf lallai akwai istikara wanda suke ingantattu banda irin wanda alkanawi ya ce su nan babu wata istikara an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya kara masa yadda annan na biya annabi sallallahu kala ya anasu ya ce ya anas idza hamamta bi amrin idan wani al'amari ya taso maka fastakin rabbaka to kai neman istikara wajen ubangijinka fihi a cikin wannan abin istikara ka yi ta saba a marratin har kashi bakwai sun manzur sannan ka saurara ila ma sabaka fi kalbika izuwa ga abin da zai ainihin rigaya izuwa zuciyarka wa innal kaira wa innal kaira fihi idan alkhairi ne to alkhairin ne zai tabbata a cikin zuciyarka wannan lafazin na istikara ba irin kalan wanda ka kawo bane alkanawi Malam ya ce wa kana Abu Huraira Abu Huraira ya kasance radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi iza arada amran idan ya nufin wani abu min al'umuri na daga al'amura kala cewa yake Allahumma kirli waktarli Allah ka diba mini Allah ka zaɓa min Allah ka diba mini Allah ka zaɓa min wannan ita ce irin kalam istikaran da Abu huraira yake yi Ko ba kalan wacce ka koyar bane alkanawi kaji biyu ko wa fi riwayatin a cikin wata riwaya annahu kana iza arada amran idan ya annahu lalle shi abu huraira iza arada amran idan yana nufin zai aikata wani abu kala cewa yake allahumma inni as'aluka allah ina roƙonka a taufiƙa dacewa lima habbika min al'amali da ainihin abin da kaso abin da yake mai kwarjini a gare ka abin da yake yardajje na daga ayyuka wa sirke tawakkuli alaika Allah ina roƙonka da gaskiyan dogaro izuwa gare ka wa husna zannabika da kuma kyakkyawan zato a gare ka irin wannan ita ce istikaran da Abu Hurairah yake ba kalan wacce kai ka kawo ba alkanawi idan ka duba cikin littafin al'awari za ka gani sannan akwai ibnu khalil ya kawo cikin littafinsa tuhfatul ya muta'abbida yana cewa Allahumma Allahumma li bi rahmatika Allah ina so Allah ka zaɓa min a cikin rahamanka wa afiyataka da kuma yadda kake ba da lafiya Allahumma qadli bil Allah ka zartan min a da abu mai kyau fi yasirin mink fi yusirin minka a cikin sauƙaƙewanka wa afiyatin da lafiya wa lutfin da tausasawa wa rif'atin da tausasawa har yanzu wannan ba ita bace kalan istikaran da ka kawo wannan ibn khalil ita ce istikaran da shi yake yi kuma ibn khalil ya daga cikin manya-manyan jigajigan malaman salaf wanda a duniya ta tabbatar da nagartansa wanda duniya ta tabbatar da ah, ainihin nagartarsa imamu al-ja'far sadiq jika annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce nafa allahu bihi Allah ya amfanar da mu albarkacin shi wannan bawan Allah ya ce mastakarallaha abdun ba wani bawa da zai nemi istihara a wurin Allah fi amri min al'umuri na daga wani al'amari da ya taso masa mi'ata marratin yayi yayi wannan addu'a sau ɗari ya kibu inda ra'asi ya tsaya a wurin kansa hamsina har su hamsin fa ya hamdulillah ya gode ma Allah wa majiduhu ya girma Allah wa yusni alaihi ya yaba Allah bil ayati da ayoyi illa ramahu Allah bi kairi bi khairil sai Allah ya jefe shi ma'ana sai Allah ya jefe shi da ainihin ɗaya daga cikin abubuwa na na sai ya zama ko sharrin ne zai zai bayyana a gare shi ko alkhairin ne menene abin da ake so menene abin da ake so menene Ja'far Sadiq yace za ka zaka karanta ka yi shi so hamsin ko ka yi shi so saba'in duk wanda ka dauka to sai Allah ya biya maka bukatarka ka shine abin da Ja'faru Sadiq jikan Annabi Muhammadu ya ce kuma ba irin wacce ka koyar ba ne. Kuma Annabi ya ce alu baiti ka safiratu nuhin man tamassaka bihim faqad naja in gidana kamar jirgin ruwa Annabi Nuhu ne wanda ya riko da su ya tsira. To wannan ruwaya ce ta Ahlul Baiti Ja'faru Sadiq jikan manzon Allah yace ga addu'an da zaka in kai wannan addu'an in Allah ya yarda dukkan abin da ka roƙa sai Allah ya tabbatar maka da shi. Ya abasaran nadirina ma'ana ya wanda ya dukkan wasu masu gani gani ya asma sami'ina ya wanda ya fi masu jiji, ya asra alhasibina, ya fi ya wanda ya fi ko duk masu yin hisabi saurin yin hisabi, ya arhamar rahimina, ya wanda ya fi dukkan masu tausayi-tausayi, ya ahkamal hakimina, ya wanda ya fi masu hukunci iya hukunci. Salli ala Muhammadin ka yi salati a bisa annabi Muhammadu wa ali baitihi da iyalan gidansa wa fi kaza wa kaza sai ka ce Allah ina neman zaɓinka a cikin abu kaza da kaza to wani ita ce istikara daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gidan Ahlul Bait Rasulullah ga sunan suna da yawa alkanawi istikarori wanda ba kalan da wadda ka kawo ba kuma sun tabbata a addinin musulunci saboda haka ya tabbatar da ƙaryanka da kuma jahilcinka da ƙarancin iliminka ka zo ka rinka tabbatar da abu ka kora abu ba Allah bane ya tabbatar sannan ba Allah bane ya kore to zan ƙara baka kyautan karatu alkanawi ka duba cikin littafin nan naku an ruhu gashi na Ibn al-Qayyim al-Jawziya ba ma wai a istikara a ga abu ba a'a malamin ku ya kawo cewa akwai malamin da shi idan irin tashi kalan istikaran hammatattu yake gani ya tambaye matattun ko matattu su bashi amsan abin da ya tambaye su <laughs> barin karanta maka ji a cikin littafin ku shi wannan malamin naku ya kawo Ibn al-Qayyim al-Jawziya akwai matattun da in sun mutu shi wannan malamin in an zo wajen shi zai yi magana da matattun matattun kuma su ba da amsa misali idan ka ba da ka ajiya wa wani sai ya mutu ba a san inda ya ajiye ba to in an je wajen malamin zai yi istikara zai ga wannan mataccen idan ya ga wannan mataccen mataccen zai ce aje a duba wuri kaza za a ga abin kuma an je an duba za a gani ba ba a cikin littafin sufaye ba gashi a cikin littafin ibn al-qayyim al-jawziya gashi an ruhu kamar yadda kuke gani kuma zan karanta alkanawi ba kwa karatu sai jayayya ba kwa karatu kwata-kwata littattafan malaman naku ba kwa bincikawa da kun san irin wannan abubuwan da ba zo kuna rashin kunya a social media ba wallahi da ba ku zo kuna rena mutane ba ina tausayin ku ba ku yi karatu ba amma wai ku je kuna ta wani gaza, kuna ta kananan maganganu wanda bai kai ya kawo ba to ka duba nawarit ru'ya abi muhammad at-ta'ayishi qala ali bin abi talib al-qayrawani al-abid wa ma hadisu umayr wa ma hadisu umairu haza wastikrajuhu almal bil bi ajab ba wai hadisin umairu da kuma yadda yake fitar da dukiya daga bacci shine abin mamaki ba mimma kana inda na ibn al-qayyim al-jawziya yace da abin da ya kasance a wurin mu shahadnahu mu mun ga wannan abin gashi mai littafin ke faɗa mu mun gani wa shahadnahu mu mun gani fi asrina a zamanin mu bi madinatina a birnin mu a garin mu min abi Muhammad daga abu daga baban Muhammad Abdullahi at shi wani Abdullahi At-Ta'ayishi shine malamin da ake zuwa wajen sa wa kana rajulan salihan ya kasance mutum ne na kwarai kaji ko ba kafa fa yace ba Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya yabe shi yace wa kana rajulan salihan mutum ne na kwarai nagartacce mashhuran bi al amwat shi shi ya shahara da ganin matattu ne wa su'aluhum wa su'alihim anil ga'ibati ya tambaye matattun abin da aka rasa abin da ba sa nan wani ƙalahu, zalika ila ahalihim kuma ya ɗauki abin ya kai ma ma'abota abin abin wa kirabatihim da makusantan abin hatta shahara bi zalika har sai da ya shahara da haka ko shi a gaya mai inda abin yake je ya ɗauko ya kai ko kuma kai in ka zo wajen shi ka gaya bai ya gaya maka inda zaka duba mataccen ya ce ka duba wuri kaza kuma ka duba zaka gani waka sura minhu abubuwan da suke wurin shi sun kasance da yawa fakanal mar'u ya atihi da yawa za a ga mutum yana zuwa yana kawo mai kuka fa yashku ilaihi ya kai mai kuka anna hamimahu lalle maji daɗinsa masoyinsa kad mata min gairi wasiyatin hakika ya mutu ba tare da yayi wasiya ba walahu malun kuma yana da ainihin dukiya wacce ba a san inda take ba to sai ya ce mai ka je ka dawo gobe idan ya dawo gobe sai ya tambaye ah, wannan mamacin sai ya tambaye shi ya iduhu sai ce mai sai ya gaya me da Allah ta'ala fi lalati a daren sai ya ainihin yi addu'a ba ya tara alahu almayita nan zai gama mataccen almasufu wanda aka siffanta fa tsalo an al’amari sai ya tambaye shi game da al'amarin fa yukbiruhu bihi sai ya ba shi labari mutum ne ya rasu ya bar dukiya kuma bai wasiyar ya za a yi da ita ba to idan an zo wajen shi aka tambaye shi zai kwanta bacci in ya kwanta bacci zai ce to wane ya ce a yi kaza ko kuma a wuri kaza akwai abu kaza to gashi malamin ku ne ya kawo ɗaya kenan wa na waridihi daga cikin abubuwan da yake na na nashi wannan mutumi annamar atan ajuza lalle wata mata tsohuwa mina hati ta kware tuwafiyat ta yi mutu wal imra'atin inda ha Atu, da nanir wata mata ta bata ajiyan zinari guda takwas Wadi atan ajiya faja'at ilaihi sai ta zo wajen shi sahibatul wadi'ati ma'abociyar ajiyan washakat ilaihi sai ta kai mai kuka ma nazala ha abin da ya faru da ita wa akbarathu ta bashi labari bismiha sunan labarin sunanta wa ismi wa ismil mayyiti da sunan wacce ta mutu ha wacce take kawarta ce sun ma'arat ilaihi min algadi sannan sai ya ce mata ki je ki dawo gobe za a yi istikara za a yi bincike faqala laha sai ya ce mata Bayan ta je goben ta dawo, faƙala laha sai ce mata ta ƙulu laki fulana, wacce wacce kika ba ajiya wacce ta mutun nan ta ce a gaya miki, addimin sakafi bai baiti, ki je ki irga azarar rufin ɗakinta, azarar rufin gidanta, ki irga kashe kashabatin, ki irga azara na ɗaya na biyu daidai azara na bakwai. ta jidi addana nira za ki samu wannan dinarin wanda kika ba bata ajiya fisabi ati a azara ta bakwai karkashin azara ta bakwai fikir kaci sufin a cikin wani ainihin tsimma na fata fa fa'alat zalika ta aikata haka fa wajadat ha ta samu wannan abin kama wusifa laha kamar yadda aka siffanta mata to ku abin da ke cikin littafin ku ya ku ya kai alkanawi ya kai ahmad zinatul fata ya kai idris dan tashan bauchi ya kai lawal trayon ku abin da ke cikin littafin ku amma kuna takiya kuna hango na waɗansu to kaga wannan ya tabbatar da cewa wallahi jahilai ne ku ba ku karatu haku kuke da bakin da za ku ce waɗansu jahilai in akwai jahilai akwai jahilai irin ku to saboda ga mun tabbatar da waɗannan abubuwan kenan a cikin littattafan ku ya kamata ku koma makaranta wassalamu alaikum warahmatullahi